Hausa Top TV gidan nishadi. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon littafin da za mu kasance da ku mai suna makauniyar hanya na marubuciya Hauwa'u Lawan mai turare tare da ni jagorar shirin Nabila Aliyu Tudun Wada duka a cikin wannan ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato Hausa Top TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa domin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku masu sauraro duka a cikin wannan shiri da yake nishadantar da ku mai suna harshe na. Garin ya yi zafi kwarai da gaske sakamakon hadari irin da ya yi kaka gida a sararin samaniya. Duk wata halitta da ke bukatar iska na ta kai komin samun inda za ta raba ta ji sanyi a cikin gidan hajiya sa'adatu kowa a cikin fallon ta mai yalwa mata ne kimanin su shida a ciki. Gaba ɗayansu duk wacce aka kalli fuskar ta tana cikin yanayi na tsananin bacin rai alhini da damuwa sun saka guda ɗaya a tsakiya da take zaune ta dafa ƙasa tana ta wani irin gunji da gurnani gumi sai tsatsafowa yake yi ta ko Ina a sassan jikinta idan ta kuma sai zubar da hawaye yake hajjan da ke gefanta sai jeranta mata kalmar sannu take har babu iyaka ba ta da bakin amsawa illa gunjin nan da take yi hajiya sa'a idan ta kyar akan kafafun fauziya da suke ta kyalli tamkar waɗanda aka shafa mai saboda azabar ciwo ta sassauta daurin zaninta ta jawo gefe ɗaya ta share hawaye a fili ta ce ya ubangiji wannan fitina ka kawo mana ɗauki da gaggawa ka ije mana ita Allah idan har da gaske wannan al'amari ba daga gare ka yake ba jifa ne ya Allah ka mayar da raddi da gaggawa ga duk gurbin da ya iso ka saukar da afuwa da rahama ga wannan baiwa taka ragowar matan ɗakin suka amsa da amin wasu daga ciki kuwa har sun fara matsar idanu aminin la ya daga ɗanya lolan labulan mai raga-raga ya shigo saboda damuwa ko sallama bai iya sadarwa ba ya ja ya tsaya ya runguma hannayensa biyu a kirjinsa ya zuba idanuwansa kan kafafuwan fauziya da ke wani irin kyalli ya raya a ransa idan har idanuwansa ba karya suke gaya masa ba lalle kalle ya ga kafafuwan na numfashi ma'ana suna huci suna komawa zuciyarsa ta karye wasu gizagizai suka tokare ganin sa wani duhu ya ziyarci idanu da zuciyarsa ya yi ta maza ya haɗe wani ƙullutu da yake neman hana shi numfashi ya saki huci a sarari hajiya sa'a ta ɗago ta kalle shi cikin raunin fuska ta ce sai haƙuri aminillah ƙaddara ce idan ubangiji ya saukar bawa da ita ba shi da inda zai ɓoye don guje mata sai dai kullum mu bayi mu ta istighfar da neman sauki da kariyar ubangiji daga daga faduwar munanan kaddarori sannan mu rika tsarkake mu. kada mu cutar da kowa don wata musibar kakan mutum na goma ne sai tafkata asar kai kuma baka ji ba baka gani ba sai ramuwa ta sauka a kanka amma hakika foziya tana cikin matukar wahala da neman addu'a ga duk wani masoyi da ta mallaka don ita ce kawai yanzu abin da zamu tsiratar da ita ya jinjina kai gizagizan da yake jarumtattarewa suka fi karfinsa suka tarwatse wani hawaye masu yaji suka maye gurbin su ya faki ido ya share bayan ya tura hula baya ya ɗauko karamin karamin hankacif sai yana goge gumin sa. da dokin wuya ya yi huci ya ce haja na kawo mota a cicibe ta mu je a ga likitan nan ita ce mafita ba tisa ta a gaba muna matsar kwalla ba haji ya sa'a ta kalle shi a razani. aminu shi fa irin wannan ciwon baya buƙatar asibiti da an kai shi lamari ke ta azarewa a dai ci gaba da haƙuri ana neman na hausar har a dace ya jinjina kai ya ce ku yi haƙuri mun riga mun gama magana da su baba bala kuma ya ba da duk gudunmawar da za a yi buƙata ku yi addu'ar koma menene a yayin faɗi tashin da muke ciki ubangiji zai dubi raunin mu ya sadar da mu da mafita da magani a dai cicciɓo dukansu a sanye suka na kai suka fara kokarin gyara ta da ciccibota aminu la dan kauce ya basu wuri kakkarfar karar da fauziya ta saki ya sanya ya jiyo a guje har bai san ya tura hajiya sa'a ba ya isa gaban fauziya su ma suka yi dako dako bayan sun bi kafafun nata da idanu hajiya sa'a ta yi masa ta kauce ta bawa ruwan da yake tsartuwa daga cikin kafafun fauziya hanya dakin yi dif duk sun zuba wa mugunyar ruwan da yake zuba ido ba kakkautawa kamar an huda ledar fiye wata ita kuma sai gunji take gumi na yanko mata ta kowace kafa a jikinta duk mai burbushin imani sai ya tausaya mata Amini ya yi gurfana a gabanta ya rike hannunta guda kyam yadda ita ma ta amshi rukon ya shaida tsananin bala'in da take ji take wani karfin zuciya ratsa shi ya yi mata sura ɗaya. cikin jarumta sai sahajiya sa'adatu suka rufa masa baya a guje suna rufa mata zani a cinyoyinta ya isa kofar motar wani saurayi shine ya taimaka masa ya buɗe motar tana gunjin na aka saka ta suka ɗori cikin motar mai motar ya ja suka tafi a guje aka ba wasu masauki a bangare a agajin gaggawa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano nan da nan likitoci suka rika karkaina akan Fauziya. Su Hajiya Sa'a sun yi zugun-zugun a cikin jimami Aminu Lana ta zirga-zirga shi da nurses masu kula ana ta gwaje-gwaje. Kwana ɗaya da wuni ana abu ɗaya a bangare ɗaya kuma Fauziya na cikin asibitin tana amsar allurai da magungunan da suka jagoranci bacci mai nauyi a gare ta. A cikin kwana na uku ne sakamakon likitoci ya fito na lalle sai an yanke kafafun Fauziya biyu shine kawai bawa mafita a gare ta domin duk bayan awa guda da rabi ciwon ke kara hawa cikin naman jikinta idan an bar shi kafin wani lokaci zai gauraye dukkan sassan jikin nata ne duk inda tsananin tashin hankali yake a duniya masoyin fauziya sun shige shi hajiya sa'adatu ce ta farkon wadda ta nuna kin amincewa da yanke kafar amma gaba ɗaya iyayenta maza sun sanya hannun amincewa da yammacin lasar din ranar laraba hannayen fauziya rukunkume na cikin na hajiya sa'adatu goron numfashi take saki kuma gaba ɗayanta ta yi baki kiran hatta harshen ta sai wani irin yawo take fitarwa kamar karya ita kuka hajjan kuka cewa take hajiya ki bar idan an cire min kafafun matukar idan an cire zan fita daga wannan masifar radadin rayuwar gara min haka na karasa rayuwata a nakashe da na zauna cikin wannan azabar hajiya ta rungume ta a kirjinta ta je a jikinta yadda ta saura sauran kasusuwa kawai da suka saura a jikin fatar jikinta ta dafa kafadinta fauziya ubangiji ya yi sakayya a gare ki ya sauka da rahama gare ki hawaye wani na bin wani na tausayin kai da azabar ciwo cikin raunin murya ta ce amin hajiya idan kuma na mutu ta hanyar hakan ki gafarta min duk bakin cikin da na sa ku ciki ki roƙa mun kowa gafara hajiya sa'a ta fashe da kukan da ya dauki alhakin jama'ar da ke wajen da ya dauki hankalin jama'ar da ke wajen ɗakin wasu suka rugo don su shaida abin da ya faru sai suka sak cikin alhini da jimamin yadda rayuwa ke kwalla da fauziya ranar litinin ita ce ranar da aka shigar da fauziya ɗakin tiyata tiyatar da ta ɗau hankalin likitoci da dama kuma ta tara su wurin gudanar da ita an fito da ita misalin karfe ɗaya na rana aka kai ta ɗakin hutawa a halin da ita kanta bata san a wace duniya take ciki ba kuma an ɗau dogon lokaci mai tsayin gaske kafin matallafa baccin su sake ta don har likitocin sun tsorata saboda sun yi aikin cikin jimami kuma yayin aiwatar da shi ta yi barin jini na ban mamaki amma dai sun yi aikin cikin nasara ta farka fuskar ta fayau wannan kumburin da ya muna nuna ta halitta ta yi saɓe ta ɗashi daga duhun wahalar da ta shigo asibitin da shi kalmomin ubangiji su ne na farko da ta fara ambata da ta farka sannan wani irin kuka mai firgita al'umma da ta tashi da shi tana juya kai hagu da dama tana neman ɗauki duk sunan wanda ya zo bakinta tana ambatawa tana roƙon shi ya tallafe ta da agaji ɗakin su uku ne marasa lafiya dole aka yi mata canjin gaggawa zuwa ɗaki guda ita kaɗai aka ƙara ɗura mata wasu alluran ko ta samu ta sarara hajiya sa'ada hajja ummi su ne suka yi jinyarta su kaɗai ma aka kalla ya ya sa a tausaya musu balle ita da jarabawar ke kanta kwana biyu da yini daya ana abu daya tamkar wadda ta samu taɓi na kwakwalwa sannan da kyar aka samu saitin nutsuwar ta har a rana ta uku ta ambaci sunan hajiya sa'ar daga nan kuma sauki ya rinka samu a hankali mutanen da suke da fifi gurin dubiya har da waɗanda hanya bata taba haɗa su ba tausayi da isar labarin fauziya gare su sun zo idan da za a yi murna da ciwo saboda tara abin duniya da fauziya da hajiya sa sun yi saboda irin tallafi mai girma da suka samu daga gwamnati ma da jama'ar gari sauki a hankali ya ringa shiga sai dai ɗabi'a guda ɗaya da ta ara ita ce rashin magana sai ta kwana ta wuni bata ce komai ba ita idan an matsa mata da tambaya ma sai ta fashe da kuka dole aka zira mata idanu aka koma gefe ana ta gaya wa Allah Nura likita shine babban likitan da ya jagoranci wa Fauziya aikin kafafu likita ne matashi mai buɗaɗɗiyar kwanya da ya mallaki kwarjini da iya mu'amala duk inda Fauziya ta kai da rashin son magana idan ya zo ganin jikinta ko da murmushi zai tsallake lokaci lokaci tana magana musamman kan ciwon ta ko ta gode masa Rana Nan bayan ya gama duba yanayin jikinta ya rubuta magunguna sai ta kalle shi da murmushi ta ce, "Likita kuna kokari, Allah ya fushe ku sharrin zamani ya raba ku da munanan kaddarori." Ya ja gajeren murmushi ya ce mata, "Amin ya sai da ashe malama ce ke." Ta yi murmushi ta juya kai sai wani gajeren hawaye suka biyo murmushi a ya yi sak yana kallanta da tausaya ya ce, "Ki yi hakuri ke ma kaddara da ta same ki kenan, ki dauka ibada kike yi insha Allah ki ci wannan jarabawar, ki ga yadda Allah zai mai da ki." Ai ita wata jarabawar zinubai ce. Ta kara murmushi ta da kai gefe ta ce uhm, wace ɗaukaka ga wadda rayuwarta ta na kashe tun cikin shekarun farko na rayuwa kuma mutum mai rauni iri na irin nawa ma na mace ai sai dai hakuri kawai abubuwan da suka faru suka shuɗe sun shuɗe sai dai ku mu roƙa muku yan baya ya daga kafaɗo ya ce haka ne fauziya amma shi buwaye ƙudurarsa ta girmi hikimomin mu ba na so na ja ki da nisa Allah ya baki tsawon rai zaki dora da magana ta fuskar ta ta ƙara faɗaɗa da murmushi kana ta idon ta daga kallon da yi mata ta ce ina ji a jikina kwanaki na kaɗan suka saura a duniya duniya abin da ya saura na numfashi na kawai ina jiran wa'adi ne ina muku fatan alkhairi kana ɗaya daga cikin masoyana da zan yi fatan Allah ya haɗa fuskokin mu a lahira haka nan ya ji tsikar jikinsa ta tashi wani madara tausayi ta kwarara a sassan jikinsa ya saba mu'amala da rayuwa da mutuwa ba amma tsayuwar da yake gaban fauziya zuciyarsa ta yi rauni ya yi fatan dukkan kwarewarsa da ake faɗa kan aikinsa ta tuke kan fauziya matukar za ta tsira da rayuwa mai inganci bai taba jin tsananin tausayi da shakuwa irin yadda ya ji da fauziya ba wasu gizagiza zai suka taru a cikin idanunsa suka tarwatse suka zama kananan hawaye ya sanya jarumta ya haɗe su suka koma inda suka fito ya dan motsa da karsashin da ya karfafi raunin da ya dabaibaye shi ya ce kada ki damu za zaki tsawon rai irin kuma ba su iya shekaru ba idan kin tsuba zan rinka zuwa ina miki wannan hirar ta mu ta yau daga yau ma zan ta roƙa miki Allah ya baki yawancin kwanuka masu amfani ta fashe da dariya shi kuma ya ta kallon ta fuskar shi da murmushi amma kasan zuciyarsa cike da tausayi ya yi mamakin abin da ya sa ta dariya mai karfi hakan har da su hawaye ta ce ina murna na samu wanda zai rika tunani har da addu'a a bayan na shuɗe kasan rashin wanda zai wa mutum addu'a bayan ya mutu kadai abin a tausaya mamaci ne kai min alkawari ba ka rika roƙa min addu'o'i fatan in cika da imani idan na mutu ka rika roƙa min rahama kwanaki na na gab da cika ya kimsa sakakkiyar fuskarsa da cewa sanin gabiya ai sai Allah fauziya ni na roƙa miki tsaurash insha Allah zaki rumuri kuruciyarki zaki kaddara abubuwa masu yawa a duniyarki ta jijjiga kai gefe hawaye masu ƙarfi suka biyo bayan hakan ta daɗe bata tanka ba shi kuma ya dafa karfen gadonta ya jijjiga kai ki yarda da ni yar uwa kin san bayan likitanci ni dinnan alshek ne da nayi addu'a ake amsawa ta yi murmushi ta share hawayenta ta ce to na gode amma na roƙe ka kai min addu'a bayan na shuɗe san tafi lahira ina da tabbacin kai da usaina kaɗai na bare da duk wuya ba za ku mance da ni ba ya ajiye takardun hannunsa cikin yanayin mamaki ya ce wace ce kuma usaina ya ta ce yarinyar da na mallaka guda ɗaya a duniya dama kina da aure ta juya kanta ta kara jijjiga ta ce ban taba aure ba amma usaina na ya ce da ta tsago jiki na ta zo duniya ila maganar da ta faɗa ne ta tsorata shi ko kuma mamaki ta bashi zumbur ya miƙe yana kallon ta kallo mai nauyi ta ya da kai gefe ta ce shi yasa na ce ka roƙan min cikawa da imani bayan na cika ka roƙa min Allah rahama na fi kwaɗayin mutuwa fiye da mutuwa ta ta zamo hutu gare ni matukar na dace da aljanna duk da zan bar masoya da kiwa su kuma makiyana sai su ci duniya su miƙe kafa su ji daɗin duniya tunda na gaura da gurin da na tsare musu sai su samu sarari ya yi shiru lokaci mai tsayi yana kallonta cikin nazari amma ya kasa furta kalma guda wadda za ta haske abubuwan da yake nazari a kanta cikin taushin furuci ta ce duk ran da ka samu sararin aiki zan baka labarin rayuwata wala Allah akwai izinar da zaka tsinta a cikin cikinta amma lallai duniya ciki take da ilimi da makarantu kala-kala wasu idan sun zauna cikin ta su koyi darussa kyawawa ta yadda za su inganta komai nasu ta kyakkyawar hanya wasu kuma su koyi abubuwan da za su zama fitina gare su da rayuwar al'umma tuhumar su kai dai na roƙe ka ka riƙi imani ya zamo shine karfinka kwazo ya zama gwanintarka wadatar zuci ta zama ganimarka haƙuri ya zamo madogararka ilimi makamarka tausayi abokin rayuwarka ibada ta zamo ce farin cikinka ka tabbatar wa kanka abin da kake nema ya dace da kai kafin kai imani da lokacinka wajen neman sa kada ka kuskura ka ce sai kai abin da wani yayi ko ka jingina manufarka akan ta wasu ka yi kokarin zama mutumin kanka kuma lalle ka yi tunanin abin da zai amfane ka ka kuma yi da gaske da ƙarfinka ya jinjina kai ya ce na gode Allah ya baki lafiya fauziya ki kwanta ki huta tun da kin sha magunguna na nan zuwa da allurai za ta yi miki yayi murmushi murmushin da ya kasa barin fuskarsa murmushin da ya zama wani dan mabudi na kofofin nazari masu yawa zuciyarsa bayan fitarsa fauziya ta mai da kanta hagu daga dama da take fuskanta ta hangi gajeriyar kafar ta da ta yi saura a jiki an cire tun daga gwiwa zuwa kasa bata taba cin karo da mai lalura irin ta ta bakaf iyakar shekarun da ta yi ashirin da uku a duniya amma ga ta ita ta tsunduma a ciki lalle Allah ne ya hukunta ta za ta samu a gare ta godiya ita ce cancanta da neman abubuwa ga abubuwan da suka shuɗe usaina ta faɗo mata tausayin yadda za ta faru a duniya ɗimauta ta ita wani irin tsini za ta taka ta tsallake nata siraɗin a ɓangare ɗaya na zuciyarta ya raya mata da santa tafi tare da kowa ya huta da su ita ma ta huta don bata girma ta shiga runsunan rayuwa ba hawaye masu yawa suka dinga gudana kan kumatunta bata damu da sharewa ba kuma bata damu da zubar da su ba sai ma take jin gawar ta zubar da su wataƙila idan sun zuba sun yi zubar ƙarshe kenan hakan kumatun lokacin da kwanaki kaɗan suka rage su zama turɓaya gundarin labarin ya shigo cikin ɗakin da shigar farar shadda mai aiki da ruwan bular zare bata taɓa ganin sa da shigar kayan hausa ba sai ranar yau sai shigar ta ƙara karrama shi ta yi fatan ina ma za ta rayu da tsaurai a duniya da ta nemi ƙulla zumunta da shi a lafazi da mu'amalarsa kaɗai za a fahimci uwa ta ƙwarai ta rene shi da tarbiyya kyakkyawa mutum ne kamili kuma karimi tun daga nesa yake mata murmushi har ya so ta kasa ɓoye muryarta da abin da ta raya a ranta ta ce likita ka yi kyau ban taba ganin ka da shigar mu ta bahaushe ba sai naga ka fa haka girma a cikin ta ya ƙara so ya zauna a gefen garin ta bayan sun gama gaisa da hajiya sa'ada ya juye kalle ta da cewa haba ashe na burge ki ta rangwadar da kai gefe har ta ji kunya ta kasa amsa masa ya ce tunda haka ne ki sauri ki warke kawai sai a daura auren mu kin ga kullum sai ne ta yi miki irin shigar da kike so kina gani kina jin daɗi ko ta limshe ido ta bude cikin nutsuwa ta ce idan mun hada aljanna ina roƙon ka zama mijina yayi gajeren tsaki ya ce ki daina cire rai rayuwa da mutuwa duk na Allah ne babu wani mahalu aiki da ya san gaibu sai wanda ya yi mu ta ce haka ne da a ce zan samu dama da kuma lafiya ta gabbaina lalle da na yi amfani da zuciyata da kwanjina wurin samun damar da zan gina kaina ta hanyata kuma wasu daga cikin al'umma su ginu ya isa ya daga mata hannu labarin kaɗai na yau tattaki ki bani ba wa'azi ba duk ran da lafiya ta gauraye sassan jikinki daga ranar ne na ɗauki nauyin saya miki abin magana da buzu kinga zaki fi jin daɗi da wa'azi juya kanta gefe ta yi kawai ba tare da ta yi wani furuci ba ya ce bari mu gaisa kin sai ta gaisuwa ta ce gudun zance gashi kuma mu zancen muka fara ba gaisuwa ba mun yi kuskure to mi salati ga annabi ta yi murmushi ta amsa suka shafa a tare iya za ku da cewa kin sha magunguna hajiya ta bani to da kyau ta ina zaki faro labarin daga farko ko daga karshe ta rufe ido ta yi shiru wucewar wasu inda ki sannan ta bude sa hankali cikin kwayar idanuwan ta kwallace mai kauri da suka yi kaka gida basu fito ba bata kuma mai da su ba zuciyar likita ta kare sai ya ji kamar shi ma ya kukan ta dauke kai ta fara na tashi da maraici domin mahaifiyata a sanadiyar haihuwa Allah ya mata rasuwa kishiyar mahaifiyata ita ta ci gaba da shayar da ni domin a lokacin tana goyon yayin Saratu tana dab da yaye ta sai aka raba ya Saratu daga nono ni kuma na ci gaba da sha magwajin mai ta shayar da ni tsawon shekara ɗaya da rabi ita ma Allah ya mata rasuwa sanadiyar amai da gudawa ta rasu ta bar yara hudu Haruna Amina Iliyasu sai kuma yayin Saratu ba a jima ba baban mu yayi aure ni kuma na koma gurin Hajiya Sa'ada zama na rayu a gabanta kamar rayuwar gaban uwa sai dai da na dan tasa ina yawan yawan zuwa gidanmu cikin yan uwana na shaku da su sosai da yake ma mun yi sa'ar matar uba mai nagarta babu abin da ya raba mu da rayuwar mu ina da shekaru goma gatan mu ya zube bangon mu ya faɗi baban mu ya amsa kiran mahalicin mu sakamakon haɗarin mota da yayi a shaga mu mun girgiza kwarai daga baya komai ya wuce muka amshi dangana kamar sauran marayu irin mu na yi firamare da sakandare a cikin azaran jihar Bauchi da na zana jarabawar jam sai na cike makarantu biyu UNIMED da kuma biyu ke na zaɓi waɗannan makarantu ne dalili guda biyu na farko maiduguri can ne dangin mahaifiyata suke na zaɓe ta ne saboda in rabu da dangi na ko na shaɓu da su jami'ar bayero kuma a kano can ne aka aurar da yayi sarar ta bani da matsala na san ko gidanta ina iya makalewa na yi karatu na a ciki cikin nasara sai na samu tafiya jami'ar bayero ta kano inda zan karanci bangaren ilimi da kuma harshen hausa wato hausa education za mu takaita sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu dora daga inda muka tsaya cikin wannan ƙayataccen littafi mai suna makauniyar hanya na hawa ulawan mai turare ga masu tambaya a sharhi ko kuma ƙarin haske za su aje a wannan shafin a cikin wannan ƙayatacciyar tasha mai suna hausa top tv tare da ni jagora shirin Nabila Ali Tudun Wada. Ku dai ku kasance da mu a koyaushe. in the shed.